Assalamu alaikum, welcome to Kibla FM sunana Fuadu Umar. Kuna sauraron mu live. Za mu have another episode na shirin mu mai suna explain Saudi Arabia da kuma Iran sun sign wani major wato agreement wani deal ne babban deal da suka sign wanda yake ya surprise mutanen duniya. Da Kibla FM kamar da kuka sani muna tawa duniyanmu mu muna kawo muku da latest happenings da kuma development mu zo mu explaining shi kan shiri na explained da kuma me ke faruwa a duniya gabanin mu ci gaba website mu na kebla fm shine www.kablafm.com a kan wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma mu da ake daukawa ai kira mu duk lokacin da muke shiri mukan bude phone lines na wasu shirye-shirye da an mutu kana da wani contribution kana ka kira ka zo ka bada ra'ayinka amma ba kowane shiri muke yi haka ba in ka kira lokacin da ba wani shiri ne kana ka bar wani sako kuma mu ji in abin mu ka ne mun ka in dai abin mu sa shara kuma ne you know what mu go ahead mu have one discussion Saudi Arabia da Iran kamar yadda kowai sani a cikin middle east manyan-manyan kasashe ne cikin middle east da bi mana in ya zo wannan guwan nan kana neman waɗanda suke da influence cikin wannan middle east na definitely saudi arabia da kuma iran suna ciki abin da yasa suke ciki combination wani abu ne da yake yana da zurfi amma mun yi shi in brief akwai shanin addini na musulunci wayanga tu sites ga saudi da iran major players ne cikin sha'anin addini akwai kuma sha'anin siyasa da kuma mai shi kuma yana nan major wato players ne suna play big role cikin wannan unguwan uh, na middle east sha ta bangaren addinin musulunci dai ina ce kowane musulmi ya san gadaman da ke tsakanin uh, iran da kuma saudi arabia ideologinsu daban-daban ne saudi arabia uh, wato salafawa ne suna tafiya kan fahimtar salafawa iran kuma suna tafiya kan fahimtar shi'a shi ne bambancinsu ta fuskan addinin nan shi kenan yan iran suna cikin wa'anda su a ganinsu suna ga kamar saidina ali shi ya cancanci zaman halifan nan ba saidina abubakar ba yan saudiya kuma fahimtansu na salaf uh, salafawa su suna kan an yi daidai abubakar shi ya cancance ya zama halifan nan yanda kuma aka yi umar ya biyo shi kuma daidai ne yanda osman ya biyo daidai ne ar saidina ali dukansu daidai ne su mafahimtansu kenan shi sa wannan bangaren ga dai duk musulmi duka ya sani to wannan abin an yi shi long time ago zamanin manzala sallallahu alaihi haka soba wannan gadaman nan ya ta sakewa ya ta sakewa har yau ya zo ya kai wasu garuka guda biyu wanda don an yi garuka daban-daban daban cikin tarihi wasu ba su survive ba wasu garukan ka karanta tarihinsu ne shi a kawo ka wani unguwa ce maka da a da ga inda garin yake sha nuna maka amma ka duba wannan wurin yanzu she ka gan kamar wani babban kasa ne empty ba komai wurin nan amma she tarihi nuna maka da akwai wani gari wurin nan wani yarukan kuma ana ya samu rawan kasa ya zo wanke share su ana ya samu teku ma ya zo canye wannan garin amma cikin waɗanda suka survive nan akwai saudi arabia akwai iran so tarihi ta bangaren wangan kenan bangaren siyasa da mai shi kuma an sani ai yaki ma sun yi ah, sun yi yaki nan ba directly ba ba su yi shi directly ba amma akwai yadda suke yakin da junansu wanda kuma za mu yi bayani kaɗan kan shi bangaren mai da saudi arabia da iran cikin middle east su ke da mai ya fi kowa mai suna da yawa kuma suna sayarwa su ba manya-manyan kasashen kasashen duniya cikin united states muna sai mai wurin saudi arabia wato china tana sai most of ta wurin iran tana kuma sai wani kuma wurin saudi arabia amma ta fi sai shi wurin iran ko da customer inda yake sai man shi yasa mutane ga suna compete wato sadan mai da zaka biya ka je pump su suna su su determine based on how, how much za su pump ko za su cut yana affect kasuwan duniya wani lokaci saudiya na ta blame iran kamar tana affect price in certain way iran kuma na ta blame saudiya duka suna da yadda suke yi su ta wannan bangaren wurin mai na iran da saudiya hankalinsu daban-daban ne saudi arabia tun da ta samu mai ba sa mata wani sanction ba bi ma'ana tana sayar da mai tana gyara garinta tana advance kasanta to amma iran su da suka samu mai sun samu sanction daban-daban wanda ya hana su su develop yadda saudi arabia take develop shi yasa wato saudi arabia ta samu shugabanci cikin kungiyar da aka kafa na masu sayar da mai wannan kungiyar kuma iran tana da matsala da wannan shugabanci na vision da saudi arabia take da shi nan tana yin shi ne a wato kan eh, ita ta ci gaba ta yi abin da ya kamata ta yi amma iran na gan kaman saudi tana holding su back ba an su ba daya ba ne yasa suna samun matsala ta wannan bangare nan kwarai-kwarai kafin mu zo kan wannan agreementin da suka sign yanzu shi mu je mu duba dai recent history mu fito zamanin manzalan nan mu aje wannan gefe mu taba wurin nan recent history 1979 1979 aka yi wannan iran revolution wanda ya kawo ruhullah Khomeini kan mulki daga iran sunan shi kenan ruhullah Khomeini shi ya kawo shi kan wannan mulkin nan to wannan lokaci abu ya so daci tsakanin saudi da iran you know in a recent history kenan domin bayan shi ruhullah ya karbi mulki daga iran saudi arabia sun fargaba abin da yasa suka fargaba ne shi ruhullah ya zo da wani policy ne kamar duk inda mutanen shiya suke duniya da inda suke nan majority or minority shi fara supportinsu yana taimakansu kudi ne yana aika mutane a tewa na wulare nan aje ana taimakansu zamanin shi nan aka fara wannan abin nan da zafi-zafi ya cire kudi ya ce aje a gina hospital wurin nan aje wurin aje a gina hospital na to in aka gina hospital ya ce a bude makaranta gari kaza a ji a bude makarantar she ana karatar da su to wurin karatar da su nan wurin saudi ta tashi bacci ta ce kamar wa'anga mutanen suna so ta wannan anya su yi dabara su karatar da mutane shiyanci bi na fahimtar addini na shi ta bangaren husken shiya da saudi arabia ita kuma shi ta tashi bacci ta shiga wannan aiki ita kuma ta fara shiga domin wannan abin da ya faru tsakaninsu shi ne abin da ya sa saudi arabia ta tashi wato ta kuma ta fara irin wannan aikin domin wato kar ta yi bacci iran ta shiga gabanta to wurin nan ne aka bude wannan wato fieldin ke ya bude kowai kaba bangaren shi kowa wato ya compete za suna compete ta bangaren addini economically kuma sun compete kamar example yadda suke iran ke kai kayayyaki abinci da sauransu suke ba kan mutane saudiya ta yanka kai ba ta tashi ba iran ta shiga gabanta to sai kuma ta so ma yin saudiya kuma ta fara support garukan da suka gan salafawa suna wurin nan sai saudiya kuma ta fara taimakon su ta make sure kaman in iran ta zo da nata sun kawo nasu kari a zo a kawo na iran nan kuma ta kwashe musu jama'a ba su so domin influence ne zunga shi ruhullah ya bari an fahimci kaman bai zo yayi mulki cikin wato iranin kawai ba zai doki influencing shi nan ya shiga da shi bangarori da dama shi sai soma wannan abin nan to wa'anda ba su ji daɗi kuma ba su ne iraq su kuma zuwa ruhullah ba su ji daɗi ba domin iraq nan kuma abin da yasa saddam bai ji daɗi ba kuma shi kuma ya shiga cikin fargaba kasan iraq mafi yawancin al'ummansu shiyawa ne amma waɗanda suke rike da mulkin nan kuma shi kasance kuma salafawa ne sunni su saddam hussein kenan shi sa saddam da aka zo da irin wanga revolution daga uh, wato iran ya dame shi ya tashi na gan kamar bari ya take one quick move to shi kuma damuwan da ya yin shi ne abin da ya tura wannan babban yaki tsakanin iraq da iran akwai wasu abubuwa kakananan da suka blame each other suke claim amma wannan kuma mun yi bayani shi da you know a while back amma wannan abin shi ya push saddam ya fara shiga cikin wato iran yana make claims wasu kasashe wuraren mai da sauransu yana claim iran kuma uh, wato ta doki wannan abin da kamar pretext ne yana son ya lallabe bayan wasu abubuwa ne ya zo ya kawo mata hari domin yana tsoro kaman sun tanye mutanen shiyan majority nan daga iraq nan su kwace mulki annun saddam to suna gan shi ne sa saddam ya tashi ya kai musu hari to wannan fadan kuma sun yi wannan yakin nan sosai 1980 to 1988 aka yi wannan yaki tsakanin iraq da iran wannan yakin kuma mutanen da suka yi rashin rayukansu tsakanin garuka guda biyun ga ba wasa ba ne a lot of people ta bangaren e, wato iran an samu estimate with up to 600,000 people suka mutu cikin wannan yaki da sojoji da volunteers su wanda suka yi fada domin akwai volunteers akwai wani military nan da kansu 600,000 shida suka mutu ta bangaren wato iran iraq kuma upwards 500,000 dubu dari biyar su kuma suka rasa rayukansu yasan ka hada guda biyun ga sun wuce 1 million people mutane 1 million suka rashi rayukansu isa sun yi yaki sosai to lokacin da iran da iraq suke fadan she saudi arabia ta zo ta hada baki da saddam hussein tana ba shi support tana ba shi support ya yaki iran to waɗanda yake sun fahimci tarihi in ka fahimci tarihi ka gan wannan lokacin saudi ba ta son ta yi fada da iran directly shi sa abin da suke nan proxy war ake yi in wani na yaki da makiyinka tanye mishin na ya yake makiyin ya so kai ya saving ka wannan wato need ka je ka engage mishi cikin fadan nan to shi yasa da Saddam ya tafi wannan fada tsakanin shi da Iran shi ya ta fara bashi taimako ta taimake shi ta side with saddam ta side with saddam to wannan lokacin nan kuma iran ta fahimce kaman proxy war ake yi ita kuma she ta gane domin sun doki mulkin 1979 tun wannan 1979 iraq da iran suna proxy war ne suna yakan junansu indirectly bi ma'anin ana fada wani wuri in ka lura duka suna kama bangarori ne opposite wange kama agu wanga kama dama to abin da suke yi kenan duk lokacin da aka fara wannan fadar da tu wannan yakin da aka ta yi aka ta yi tu wannan lokaci duka suna kama opposite wato uh, site ne kuna mon kibla fm suna na fuwa domar website mu shine kiblafm.com muka duba misali daga syria da aka soma wannan yaki daga syria wanda ya tashi 2011 ta wannan lokaci na aka soma wannan current yakin da ake cikin daga syria har yanzu ga ba samu bakin zarin nan ba ina bangarorinsu iran tana bayan assad shi shugaban syria nan tana supporting shi da saudi arabia ta kuma ta shigo cikin shi ta kama bangaren rebels wanda suke yakin uh, suke yakan shi wato gwamnatin syria na assad shi saudiya ta je tana supportin su bangarorin nan kenan yasa duk lokacin da aka kama fada da wuya ka gan su biyun ga sun zo sun yi baki daya su ce wai za su support one side ba su yi domin ideologinsu ta bangaren addini ta bangaren e, wato economy duka daban-daban ne kowa da abin da yake nema shi san suka shigo cikin fada ma influencing su da suke na amurka daban-daban ne domin iran ba za ta je ta support saudi arabia inda saudiya take ba domin iran tana gan ita tana da karfi ta yi zaman kanta ba za ta shiga harkashin saudiya ba shi yasa ya kamata su je su promote influence ne the whole idea in muka bar wato syrian nan muka duba wani example kuma kaman uh, Lebanon. Lebanon shi ma the same thing. Saudi Arabia daga Lebanon tana support wato salafawan gwamnati ta wurin ka duba uh, akwai bangaren salafawa sannan akwai bangaren kuma shiyawa daga Lebanon. you are gobe ka tafi wurin nan wannan salafawan za gan kaman Saudi Arabia su suke supportin su ta bangaren shiyawan nan kuma Iran ke supportin su wannan fada suke yi na indirectly saudi da wato iran ke wannan fadan na ma suna use ne proxy war suke wannan fadan da shi an ka bar wurin nan muka zo yemen yemen kuma the same thing saudi arabia tana supporting government in yemen in exile wanda yake suna sun suna base outside wannan yemen na yanzu saudiya na supporting su tana bayan su iran kuma tana support wannan rebels nan houthis re rebels nan tana bayan su nan sun zo da wannan fadan kuma wuri nan to haka iran da saudi arabia suke yi cikin middle east duk lokacin da aka samu fada za ka gan suna kama bangare daban-daban ne suna sponsor su, su sponsorship nan su ba wange ba ta agu taimako wange ba ta dama taimako a ta fadan a fadan a fadan to irin wannan zama shine zaman saudi arabia da kuma wato iran amma fada direct shi kawai ne ba su yi ba amma indirectly suna fada da junansu currently 2016 saudi arabia ta cire kan ko kuma ce ta cire ta rataya ko ta cire kan wani malamin shiya wanda ya kan shi sheikh uh, eh, na ce nimar ko al-nimar mutumin saudi arabia ne kuma shi'a ne to aka soma wani zanga-zangan cikin saudiyan nan to ciki aka za kama shi kamar yana da hannu ciki da sauransu a takaice dai saudiya shi ta cire kan shi. ta kuma da shi lahira shi ne ya kawo babban wato tashi hankali tsakanin saudiya da iran daga cikin iran mutane iranawa da shiyawa suka tafi embassy na saudiya cikin wurin suka yi rugu-rugu da wurin nan babba ta kaya suka yi wato abubuwa da yake sun yi wurin nan bayan haka nan iran ta ce ba za ta yadda ba kamar malamin shi'a cikin saudiya kuma ya manyanta a zo a rike shi a koma da shi lahira by force domin bambancin fahimta ta ce ba za ta yadda ba to shi ne the most current abin da yake kawo zafi tsakanin iran da iraq iran ta ce ba za ta yadda ba sam kan wannan abin nan kuma wannan abin nan kuma kan duniya da dama an je protest an je an nuna bacin rai kan abin da aka yi ma wannan malamin nan an nuna bacin rai ta wurin nan suka je so low saudi arabia da aka yi mata wannan abin daga iran ita kuma ta ba mutanen wato diplomats na iran da ke cikin saudi arabia ta ba su kwana biyu 48 hours duka su bar saudiya su koma kasansu kakan in aka yi wannan abin wuri ya zafi kenan wuri ya zafi kenan ta ce duka diplomat na iranawa suna da two days 48 hours su tattara kayansu su koma iran to aka aka yi budin wannan two days iranawa diplomats duka suka tattara su kuma suka wuce iran haka yanzu ga diplomatic relationship tsakanin iran da saudi arabia ya break down ya ce kasa kenan ba su da wani wato inda yake diplomatically za su yi alaka da junansu to shi ne ya kawo more tension cikin wannan region nan ba shawara da juna ba fahimtar da juna niyan juna da sauransu to gaskiya da yawa mutane sun gan kamar babban matsala ne ma middle east na in ga guda biyu ga suka break down in diplomatic relations ba su magana da juna ana kamar babban matsala ne ya kamata a sayin da za yi to ashe suna gamuwa secret meeting ne suke suna gamuwa daga china four days suka yi zama suna yadda za yi su fahimci juna su zo su build wannan diplomatic relationship again to muna nan on the 10th of wannan wata march 2023 shi ya kai announcement with saudi arabia da iran soon agree su re-establish wato wannan diplomatic relations bi ma'ana wannan kofan da suka kulle tun 20 16 za su bude za su bude domin 7 years kenan ba su ji da junansu diplomatically suka accept kamar yanzu za su bude wannan anyan nan to shine announcement da aka yi wanda beijing china ta shiga sakiyansu su biyun ga suka come to wannan agreement nan bayan sun yadda za su reestablish wannan relationship sun kuma ce within two months kafin wata biyu sun bude embassy na junansu an bude wani daga tehran a bude wani kuma daga riyadh to kagan wannan shine abin da suka sign na agreement na deal kuma ka duba tarihinsu su biyun ga rigigiminsu ya soma ya dade amma su biyun ga kuma su ke rike da makullin zaman lafiya cikin wannan middle east na suna rike da makullin na domin in ka je kai wani deal da saudiya kawai cikin middle east ba ka sa iran ciki ba to shi ya kusan aikin banza ka yi nan in kai wani deal da iran ba ka sa saudiya ciki ba ka yi aikin banza in kai da wato saudiya kuma ba ka sa iran cikin ba aikin banza both ways amma in ka hada su biyun ga in suka yi aiki tare domin zaman lafiyan wannan wato region to zaman lafiyan yana yana samun karfi da support domin garukan da ke wannan unguwan nan middle east nan su wa'anga two giants cikin wannan middle east suna influence wannan garukan nan suna da iko kansu suna influence su kuma shanin wato sect yana cikin gadaman da suke yi kamar mu duba misali daga syria daga syria nan assad akidan shi ko sectin shi wani anya ne kuma da yake cikin shiya ya fito wasu kuma suna gan kaman ya contribute to abin da ya iran ke support shi amma mafin yawancin mutane daga syrian na su kuma ba shiyawa ba ne ce mu ce sunni ne ko ko salafawa ne amma gashi nan iraq ta samu abokin da ke control wannan syrian nan amma ba shi ya suka fi yau ba sarrafa suka fi yawa daga syria Isa situation na Syria na ya yi kama da abin da aka yi daga Iraq, inda shiyawa suka fi yawa, amma she sunni Saddam Hussein shi ke rike da mulkin nan. It's, it's about the same. Wannan lokacin kuma, ita Saudiya tana support Saddam, ba ta ga matsala wani tana support ya keep wannan mulkin nan ko da yake ci ko da yake shi suka fi yawa cikin iraq nan amma saddam suke ba shi ya rika mulkin nan da kyau domin ba su son shi yawon nan su kasance suke da karfi cikin iraq nan irin shi guda-gudan kuma za a ce iran ke yi daga syria yan sunni salafa suka fi yawa amma masu mulkin na su assad su ne suka fi kusa da shiyan shi sa nan ganga kuma iran kuma ba ta da matsala da wannan tsari tana so ya saura haka nan shi tana support wato bashar al-assad saudi arabia kuma tana support wannan rebels na ga duba situation na na iraq da syria ka gan kaman abin ya ya an flip wannan coin nan ne yanzu iraq tana buga the opposite abin da saudiya ta buga nan position ya switch yanda suke move kenan da sun fita fadan nan sun je sun yi wannan proxy war she su koma nan she su yi in suka barin kuma su koma nan she su yi in ka je garo kan africa duka wannan gadaman iraq da saudi arabia ya shiga wannan wulare nan amma current dealing da suka agree to wannan yarjejeniya agreement da suka sign tsakanin iran da kuma saudi arabia yana da matukar muhimmanci kwarai-kwarai akwai wani yaki ko mu ce rashin zaman lafiya wulare guda hudu wanda su biyun ga directly ko indirectly suna da iko su contribute a samu zaman lafiya wannan wularen nan akwai iraq akwai lebanon akwai syria akwai yemen wanga wulare hudun da na kiran ga duka su guda biyun ga sun doki bangarorin da yake suna taimaka kowa da bangaren shi in kana neman lokacin da suka hada kai suke ki wani daya koko suke da wani matsala da mutum daya ka gan saudi da iran bangare daya yana da matukar wuya sosai cikin recent history amma zan baku daya kan kibla fm yana da wuya ka ga inda saudi arabia da iran suka sa wuri daya bangare daya against wani ina da wuya amma again akwai ɗaya misali ɗayan da zan bayar ina ce bayan wannan dayan ga da ya kawo wani na biyu cikin recent history su guda biyun nan suna suna shakkan turkey saudi arabia da iran su guda biyun ga suna shakkan kasar turkey biyun duka suna da tarihi tsakanin su da turkey wanda ganin su turkey ta zalunce su sa'annan kuma abin da iran da saudi suka ki shine turkey ta, ta tashi kuma ta yi ƙarfi cikin wannan rijin na iran ba ta so saudi arabia ba ta so wannan abin nan domin ka duka tuna cikin wannan a a wato empire da sauransu abin da suka yi sun yi abubuwan da yake saudiya su har yau ba su suna da wani zafi tsakanin su da turkey iran kuma the same sa in ya zo ta wannan bangaren nan ba su cika abuta da tsakanin su da turkey ba suna, suna da difficult shi yasa da wani fada ya tashi ko mu ce turkey tana da wani fada har ya gobe tsakanin ta da wasu mutane da kan su yan kurds wannan yan kurds nan iranin da saudin duka suna bayan mutanen kurds nan su suna support wannan mutane na against wannan turkey na kaga wannan yana ciki lokaci daya wani one instance kenan da zaka gan iran da saudi sun kama wuri daya wai uh, suna fata abu daya banda shi yana da very very difficult ka same su wuri daya amma wannan agreement da suka sign duk mutumin kirki wanda kake fatan zaman lafiya na middle east da kuma duniya to za ka yi farin ciki wannan agreement da suka sign tsakanin su biyun ga shi ya hope ya lead to more wato uh, impact kamar kan wannan yakin da ake yi cikin iraq lebanon syria yemen an yi suka shiga da zuciya daya kamar za su je su bar support bangarorin na instead su jawo bangarorin na su zauna kan table su yi tattaunawa su bar iyakan junansu to ba shakka saudi da iran wannan deal ya play a big role iyaka kuma zaman lafiya cikin middle uh, east mun zo mu ci gaba akwai more aspect kan wannan uh, tattaunawa ga mun kawo muku more uh, wato update until wannan lokaci na suna na Fuad Umar website mu na Cable FM shine www.cablefm.com in ka miss shirinmu na jiya shakarin jiya satin da ya wuce watanni da shekaru kan wannan satin na za correlation for A Until the next one, na ce muku peace.